Ɗakin taro na Akademi da Zarmar Siyo da ke birnin Yamai kenan a ɗazu da hantsi, inda mata kimanin dubu ɗaya da ɗari biyar suka hallara domin yi wa jami'an tsaron Nijar addu'o'i a yakin da suke kafsawa da 'yan ta'adda. Ƙungiyoyin fararen hula da na addinai da jam'iyyun siyasa ne suka shirya wannan haɗuwa wace a ɗaya ɓangare ke hangen ƙarfafawa dakarun tsaro ƙwarin gwiwa. Hajiya Fatima Kako ta ƙungiyar matan Kwangafen na daga cikin shika-shikan wannan gunkuri. Mata ne kowa da kowa da 'yan siyasa da mu 'yan waran sulla da mata malumai da 'yan ƙasa da 'yan sandika kowa ya harci wannan taro saboda mu nuna bakin cikin mu biskan wannan abu da aka ma sun shawon mu yau mazan mu ɗiyan mu da ke wagen daga mu musu addu'a ubangiji Allah ya kare su da mugu Allah ya kare su Allah ya tsare su Allah ya kiyaye su Allah ya kiyaye kasar mu yau in ka ga mugu ka ga inda yake ka ga ma soshi ka ga ma'ikwanta in ka ga bako a cikin unguwa da ka da shi ba ya kamata ka gaye shi in ka ga ana abun da ba na kwarai ba an gwada musu hanyoyi mahi yawa wanda za su je su yi wannan sanarwa. Mata daga ɓangarorin siyasa daban-daban sun halarci wannan zama da nufin gwada wa jama'a cewa sha'anin tsaro magana ce da ta shafi dukkan 'yan ƙasa kamar yadda za a ji daga bakin madam beti aishatu habibu umani ta ɓangaren masu mulki mun yi bakin ciki sosai kuma muna kuka kuma za mu tallafa ma iyalinsu tun da ciwo na kowa ne kenan mun hito mu ba da goyon baya mu ce yanzu ne ma za mu ɗar zannuwan mu mu kama ma ƙasan mu muna tsaye duk abin da ƙasa ta ce za a yi na a taimaka a samu maye mayan ma kuɗaɗe a yi muna tsaye mu ba da abin da duk mun ka iya yi na mu taimake su a cewa fuskar wannan hajiya babu siyasa a cikin wannan al'amari dan ta'adda eski ya san kai dan dan tarayya na ko kai dan kishin kasa ko wani abu babu siyasa ko guda kun saurari duka mata na ko ina ne sun ka zo sun kai magana ba a sa siyasa ciki ba a bane ya zamanto na kasa na haɗa hankulan mu mu yi yanzu haka shugabannin kasashen duniya na ci gaba da wa shugaba isu muhammadu sakonnin ta'aziyya yayin da aka sanar cewa shugaban kasar faransa emmanuel macron zai ziyarci wannan kasa a ranar lahadin da ke tafe domin jajanta wa jama'a a game da wannan babban rashi duk da cewa wasu 'yan nishar na zargin faransa da hannu a kashe-kashen da ake fuskanta a yankin sahel Sule mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.